sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri yau cikin yadda allah honorable binta bello shugabar kwamitin karfafawa mata gwiwa na majalisar wakilan najeriya za ta yi da bada ansa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage a saboda haka ga tambayar mu ta farko nan a yau sunana adamu sidi akonga ina da zama a jillari tambayar da zan yi wa shugaban kwamiti na harkokin yara da mata shine nake wani mataki suka ɗauka na maganar safaran yara a najeriya mu muna jera magana a za a ɗauki mataki da sauransu kwanan nan muke jin labari har yanzu maganar safaran yaran nan yana kai so don haka mu har yanzu ba mu fahimci me ake ciki ba har yanzu to kinji tambayar sako eh, kamar da yadda na faɗa a baya eh. maganan safaran yara abu ne wanda majalisa ta riga tana kan yin doka a kai kuma ko kwanan nan da yake maganan har yanzu ba daina ba da aka kama mata 'yan najeriya a kan hanyar fita za su je wani kasa an ɗebe su an kama su a niger eh, hukumar immigration na najeriya da suke can da embassy na najeriya na niger da aka kamo su an musu bincike kuma an gane cewa da su ne suke fita kamar wa'incan kenan maganar safaran yara akwai doka lallai ne ko da ma babu doka wanda majalisa ta yi akwai doka wanda 'yan sanda da kotu take da shi akan mutumin da duk aka kama shi da laifi balle ma kuma majalisa tana da doka wanda ta yi na hukunci in an kama mutum ya saci mutum ko kuma ya dauki mutum saboda wani dalili na biyan bukatan kansa ga hukuncin da ya kamata a masa. a saboda haka a takaice dai akwai dokar da ke na ake akwai dokar da take kare 'yancin yara a Najeriya da don gwargwadon a kare. To ga tambayar mu ta gaba. Eh, sunana nuhu Zaka abin nake taraba a cikin garin Jalingo. Ni ina tambaya ne akan irin yadda ake bautar da yara matasa ƙarana wanda mu ba mu san irin mataki aka ɗauka akai ba sannan habibi habibi su a shugabanni na matan kowane irin suke ɗauka mataki akai na abin ganin an jin habibi wannan eh, shi wannan ayyuka din to shi ne babban tambaya ne da. To wannan ma eh, ina ganin bisa tambayoyin da aka yi a baya aikin ba da ansa game da yaran da ake eh, ɗauka. kusan kamar ma kusan tambayan da wannan malamin da ya yi ne wannan malamin shi ma yake tambaya kai wanda kuma a baya na yi fassara kan hukunce-hukunce da kuma matakai da majalisa take ɗauka da kuma gwamnatin tarayya take ɗauka kan irin waɗannan laifukan. To kuma kin san batun safara ɗin akwai ɗan bambanci tun da sace yara ake yi a je don kamar wasu bukatai to batun bauta ɗinnan da yake cewa yawanci kun yi bincike kun gano a kan cewa yawancin yaran nan da ake ɗauka aiki ɗin nan da sanin iyayensu ne ko kuwa? Eh to shi ne na ce miki yanzu kamar a yara ma akwai matakai matakai akwai yaron da yake ƙasa da shekara sha takwas wanda tukunna shi bai balaga ba in aka samu irin wa'annan lalle ne akwai dokan da aka tanada akan yaron da tukunna bai mallaki hankalinsa ba kuma akwai yara wa'anda sun mallaki hankalinsu sun fita daga gidajen iyayensu saboda wasu dalilai to kowanne akwai hukunci daidai da yanayin da aka samu mutum da kuma irin bautan da yake walau bautan kwadago ne a cikin gidan mutane walau ya fita ne saboda ya je yana yan aikace-aikace da yawon barace-barace akan hanya an same shi ya tafi gidan wani ya je yana zaune kuma yana aiki ana gallaza masa to duk da akwai kamar kwanan bayanan ba da dadewa ba a nan abuja a wani makwabta kusa da anguwanmu an kawo min report din cewa yarinya karama an ɗauko ta ana gallaza mata kullum uwar gijiyarta tana bata horo wanda bai kamata ba ya ma yarinyar yawa wanda yarinyar har makwabta suka gane cewa yarinyar tana cikin halin kunci ni da kaina na je na sa makwabta na ce musu duk lokacin da suka ji ana irin gallaza yarinyar su yi kokarin su kai rufe ga hukuma saboda a samu a kama hujjan da za a kama matan da take gallazawa wannan yarinyar da shi da aka yi haka kuma an ceci yarinyar kuma yarinyar ta samu ta koma gidan iyayenta ko da yake da yardan iyayenta ta fito take aiki a gidan amma hukun gallaza wanda wani wargijiyarta take mata ya fi ƙarfin a ce yarinyar ma za ta iya ɗauka. To su iyaye akwai matakin da ake ɗauka a kansu? Eh iyayen su ma akwai matakin da doka ta da cewa in ka ba da ɗanka mu a majalisa muna ƙoƙarin mu ga cewa shine ne in yaro ya kamar irin wanda iyaye da talauci ya addabe su suka ga ba za su iya sa 'ya'yansu a makaranta ba in har ya kama za ka ba da ɗanka ya je wannan aikin to abin da ya kamata ya shi yi shi ne a yi yarjejeniya da wanda ka ba da ɗanka eh to zan ba ka ɗana da sharaɗin in ya je zai maka aiki ko in za ta maka aiki a gida za ka sa ta makaranta mu shi ne burin ma majalisa. To ga tambayar mu ta gaba. Suna na Hadiza Abubakar. Tambaya da zan yi wa Honorable shine akan dokan ta ɓaci da aka ƙara da kuma wasu matan sun rasa mazajensu wasu 'ya'yan sun zama marayu sun dogara ne da iyayensu mata wani taimako ake shiryawa za a musu a taimakawa matan da suka rasa mazajen nasu ga kuma yara to wannan aikin kwamitinki ki ne honorable eh to ba aikin kwamiti ina bane amma zan iya faɗakar da ita saboda watakila za ta saurara lokacin da nake ba ta ansa saboda ta san ina ya kamata ta je ta kai kukanta mu a majalisa ba mu da doka akan mata da suka rasa mazajen amma akan maganan doka ta ɓaci doka ta ɓaci kamar yadda na faɗa baya cewa wannan dokan da aka ƙara lokaci zuwa watannin da aka ƙara ba wai don Eh, ba a son mutanen da suke yankin wurin ba ne ana kokari ne a ga an samu zaman lafiya a yankin zuwa wani lokaci in jami'an tsaro suka tabbatar cewa wannan zaman lafiya ya daidaita a wannan yankunan borno yau da adamawa za a bar mutane su fitan hulɗoɗinsu ko mu kanmu muna jin zafin a ce ka je gari babu aikin da ake yi komi ya tsaya a gari saboda gudun karka fita a kama ka karka fita a gallaza maka mu ma mun ga kaman ba daidai bane amma tunda tun mana bayanai mun gamsu a majalisa cewa su ba wai don suna son a ƙara wannan lokacin ne don su zauna a wurin ba su ma wannan masu aikin suna da bukatun su kamar sojoji soja duk lokacin da ka ɗauke shi ka kai shi aiki ya fi wata shida baya gida akwai abubuwa da ake tsoron zai iya biyo baya faɗe da sauran abubuwa shi muke duba shi yasa mu ma a majalisa yadda muka kira su su faɗa mana su gamsar da mu dalilan da yasa za a ƙara wannan dokar ta ɓaci maganan kuma mata da suka rasa mazajen su wannan abu ne abun tausayawa a matsayina na mace in tosaya duk mace da lokacin da aka ce ta zama gowruwa miji ya rasu ko wani abu ya batta da 'ya'ya amma abun yi shine wani lokaci kamar ma'aikatan mata ayyuka mata da walwalan jama'a na jiha akwai tallafi da ake da shi a wannan ministiri su saboda taimakawa innan mutane amma mafi alansa shine mata su zama masu dogarowa da kai ko ƙananan sana'o'i saboda wannan abun da duk gwamnati za ta musu ba za ta iya musu kamar manyan ƙasashe wanda su al'umman su gwamnati tana ɗaukan nauyin su ba shawaran shi ne kawai ta nemi sana'an yi kawai to Allah sa a dace ga tambayar mu ta ƙarshe sunana binta musa wani abu ne suke tattanawa wajen bunkasa child education wani nasara ake kokarin bunkasa musu saboda samun ci gaban su da wannan rubul kinji tambayar ta kwaraki <laughs> to bari kamar ta yi magana kan ilimin yara mata bari bari sake na binta musa wani abu ne suke tattanawa wajen bunkasa child education wani nasara ake kokarin bunkasa musu saboda samun ci gaban su Sai na ji kamar irrigation ko? Ni ma kamar irrigation na ji. To, akwai ansar da zaki bata? Gaskiya don ban gane tambayan ta sosai ba. To, ni ma kaina ban fahimci abin da take nufi ba. Ni ma dai kusan hakan ne ban fahimta ba. To, ina fatan malama binta kina nan kusa kina sauraron ma daidai wannan lokaci tunda in kin tuna a ranar da muka ɗauki wannan shiri akan faifai mun samu matsalar network da layin adamawa. a saboda haka bayan an ɗauki wannan shiri an gama ita honorable ta yadda kan cewa a ɗauki ku in ya so daga baya za ta baku ansa to gashi mun mun eh, an ɗauki tambayar daki amma daga ni har ita honorable ɗin ba wanda ya fahimci abin da kike nufi da batun irrigation ɗin nan to idan zai yiwu in zaki ki iya tuntuɓa mu ki sake ba shi eh, tambayar naki ki fayyace mishi abin da kike nufi in ya so kuma za mu nemi alfarma wajen ita honorable ta ta baki ansa. To honorable wallahi mun gode da kika samu dama kika zo wannan fili na sai an ya tsage kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode. Ni ma na gode Haji mu. Ƙarshen shirin kenan a yau a madadin Nasiru Alhikaya da Murtala Faruk Sanyinna da kuma Ibrahim Abdulaziz waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai. jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya